Da alamun dai sannu a hankali ana ƙara jan layi a tsakanin fadar shugaban Najeriya da majalisar dokokin ƙasar. Domin kuwa yunkurin hana 'yan majalisar shiga ya sanya su amfani da ƙarfin tuwo suka ɓalla ƙofar kafin shugaban majalisar wakilai ya samu kutsa kai. Yayin da wasu 'yan majalisar da dama sai dai tsallaka katangar wayar tamkar baƙi a gida da suke da izinin shiga ko da babu sallama. Ga dai yadda suka yi amfani da ƙarfi kamar haka. what are you doing? What are you doing? That you don't want to do. What are you doing? What are you doing? Jajircewa da 'yan majalisar suka yi ya sanya su samun uzurin kai ga zama na sa'o'i biyu kafin su watse bisa cewa ba za su tattauna buƙatar shugaban ƙasar ba. Maimakon haka ma sun fara shirin tsige shi ne kamar yadda Honorable Shu'aibu Gwanda Gobir ya bayyana mani. Yanzu mun fara sa ma takardar tsigewa ko koran shugaban ƙasa daga kan kujerarsa domin ya kasa ya kasa tsare tsarin mulkin ƙasar nan ya kasa kare 'yan kasar nan daga hare-haren boko haram ya kuma kasa daga kasar nan a idon duniya ba ta da wata daraja ko ina na yau ɗan najeriya in ka je a wulakance kake don haka bai da wani amfani ya zauna a ofishin shugaban kasa don bai cincinta ya zan shugaban jama'a ba in dai shugaban ijo zai zama sai ya zama shugaban ijo ya bari wani dan najeriya wanda ke da kishin kasar na ya zai shine shugaban najeriya barazana ta zahiri da ake ganin ana yi wa dimokuraɗiyyar najeriya a yanzu musamman yadda jami'an tsaro suka kutsa kai a zauren majalisar ya kasance abin damuwa ga 'yan majalisar da dama kamar yadda honorable hamis mai lantarki ya yi bayani sojoji da security an yi domin su kare jama'a ne an wawwatsa mana tiyagas yanzu hanci na da kyar muka shiga cikin gidan nan to wannan bamu san wani irin niyya ba ne kuma eh, muna ganin dai wannan jama'a su za su yi jojin ga irin halin sun turo mu mu wakilce su domin mu cire musu kitse a wuta amma kuma ga irin halayen da muke samun kanmu ba don komi ba saboda mun tsaya kan gaskiya mun tsaya kan abun da ya kamata a yi abun da talaka yake so a ƙasar nan ba wai a zo a yi ta amfani da kuɗin ƙasar nan ana wani maganan karyan state of emergency ana zuba kuɗi kuma ba ma ganin komi a ƙasa. A halin yanzu menene makomar wasikar tsawaita dokar ta ɓacin da shugaba Goodluck Jonathan ya aike wa majalisar? Tambayar kenan da na yi wa Garba Datti mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye a majalisar wakilai. In dai yana son sai dai sanda kuma majalisa ta sake dawa ya sake rubuta wani sabon wasiƙa. Tunda wannan da ya riga yau daga yau ike karewa. kuma bai da hurumin da zai ci gaba a ya bugi gaban kanshi ya yi dokan taɓacin shi kaɗai sai dai a mazaunin shi na shugaba kamar da na faɗa ana tashin hankali akwai ɓangaren tsarin mulki da ya ba shi dama ya tura sojoji su je wurin amma dokan taɓacin ne dai yanzu babu ita ga majalisar dattawa ma dai duka kanwar ja don su ma sun sanar da ɗaga zamansu bisa dalilai na fesa barkonon tsohuwa da bai bar kowa ba. Rahotanni na cewa manazarta na ganin illar da wannan barazana za ta iya yi a yayin da ake saura watanni kalilan na gudanar da babban zaɓe a ƙasar abin da ake kallon dalili ne da ke sanyawa ake ɗauki ba daɗi da kuma kai ruwa rana a cikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.